ta bismillahir rahmanir rahim babu tawlisil mar'ati min diyati zawjiha babu bayanin wato gadarwa mace ga diyan mijinta wato mace ta gadi diyan mijinta أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكتائي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأسلم حول السند وخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العائف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهد عن ابن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول umar dan kadari ya kasance yana cewa abdiyatu bil akilati wato biyan diya ya tabbata ga yan uwan wanda ya yi kisa la tarisu almar'atu mace ba ta gado min diyati zawjiha shay'an ga diyan mijinta ba ta gado komi wannan shine abinda an magana Umar yana cewa biya. idan mutum ya yi banna wanda za a biya diya to al'akila yan uwa ne ka biya amma mace ba ta gado komi daga diyar da mijinta ya bari wannan ra'ayin umar ke da hatta a kabara ko arzahaku har sai da mallan zahaku mina sauya ne ya ba shi labari cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ka taba ne shi mallam da haku annabi ya rubuta ya ba da umarni a rubuta kada ilai zuwa gare an yi wa risa imra'ata a shiyama wato ya gadar da wata mace ta bane a shiyama a abdababiya min diyati wato daga diyar mijinta a ba ta gado daga diyar mijinta wannan magana da zahaku ya gaya ma umar ɗan kaɗabi faraja ilaihi umar sai umar ya dawo ga wannan magana daga ƙarshe kun san su kamar da nake ta ambata muku su in ka ji sabanin su hujja ta abba su da inda babu hujja to wanga ya ce ni ba ni da ka tunda in babu hujja wadda za ta tsaye ce sauri guda to fahimta ta to yanzu kowa zai yi aiki da abin da ya fahimta wanga ya fahimci cewa ta aka bi wanga ya fahimci cewa a yamma dai to babu mai ganin lahin wani don kowa ya zama wasu su luka budata illa nafsi na babu wanda ka hada su yi guda to amma in nafsi ya taho duka gare suka dawo a inda ya inganta duka gare suka dawo. kun ga bambancin mu da su kenan mu nafsi bai haɗa kan mu wuri guda amma su nasi yana hada kan su guda kuma ko kun san domin nasi na hada kan wuri guda can da yanzu na an ka dawo mun ka yi ƙarfin nasi zuwa da ya yi zai iya game abin na nasi ko ni ƙarfi ne zai iya game izala ne domin shi sai izala guda babu nasin da ka iya game to ko mu dori ba haka nan muke ba daga bayan gana mun ka zama haka Allah ka tausaya mana ka dawo mana da imanin mana da kuma ka yi mana ƙari da daraja sunayenka da saborin kamar kusa wannan hadisi kala abu isa abu isa wato tirmidhi ya ce game da wannan hadisi hada hadisun hasanun sabibon أخرجه أبو داود في a والترمذي في السياسي وابن a في السياسي وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود saboda haka alhamdulillah wannan hadisi hadisi ne sahihi wa bihi dalilin cikin wannan hadisi akwai dalili wanda ya nuni ala anna diyata tajibu lil maqsud wato diya ta wajaba ga wanda an ka kashe summa yanta kilminu shi wanda an ka kashe dole a bada diya din sai an ka ba da diyar sai diyar ta tashi daga shi wanda an ka kashe bayan an biya diya to sai diyar ta taso daga wuri ne ila warasati ta koma ga masu gado da shi ya riga ya mutu amma an biya kuɗin kashe shi ne diya ruwayan nan kudin sai su dawo ga masu gado ne da tsarin halaki kamar sauran abubuwan da ya mallaka sauran abubuwan da ya mallaka duka sun taso sun dawo ga masu gado ne to haka nan biya sai ta dawo ga masu gado ne shi na ya ce abin da a umar radiyallahu anhu la ya risul ya min diyati zawjiha idan mace tana da miji wata matsala ta faru ta mutuwa gare sanadiyar wasu mutane an ce za su biya diya umar ya an ba da diya mata sai ba ta gadon wani abu na diya to shi ne da zahafu ya ba shi labari cewa annabi ai ya gadar da wata daga diyar mijinta sai umar ya dawo ga wannan da shi na yake cikin magana ta yanzu cewa ai asalin diya takan taso daga waɗanda sun ka kashe mutum su ba da diya sai a miƙa ta ga wannan wanda an ka kashe to bayan an ba shi an ba an ba shi ta gare sai masu gado ne su karba su wayanda ka gado ne sun bayan ta kilo ilawar tafi sannan biyar ta tashi daga wanda an ka kashe zuwa ga masu gado wanda an ka kashe ka sa iri amulaki kamar sauran abubuwan da yamma ka wa hada kaulu a kasar aya ilimi wannan shine maganan mafi yawan malamai masu ilimi waruwa ana aliya a rawaito daga aliyu annahu kana layuwar disul al-ikhwata min shi aliyu yan uwa da umai bai ba su gado wala gauju wala mar'a bai ba miji gado bai ba mata gado min al da shi an bai ba su komi daga komi bai ba su wai za waje batin diyatu lil maqtuli idan diya ta wajaba lil maqtuli ga wanda an ta kashe walau idan abin nan diya ta wajaba ga wanda an ka kashe to mata ta ba ta daro walau shirin harajulun da an ji ma wani mutum an kai mai rauni shi mutumin wato zaiduna da amur sun kai fada sai zai ya ji ma amur cimowa mai hadari ana ganin yana iya rasuwa summa abinna almajaru abinna summa almajaru afa wato walau jiraha rajulun summa almajaru afa wani mutum na yayi mai rauni shi wanda aka wa raunin afa shine almajaru shi wanda aka wa raunin sai ya ce ya yayi an fiye ta gadiya kabla al aljiraha kamin raunin wato ta fashe ce ta zuba da jini wato wani ya ji mai sai ya ga raunin kamar sauki gare sai ya cewa da na ya yahe mata hiyarka kamin raunin ya fashe ya zuba mai da jini ya ya mutu ya ce na yi. wa mata minha wa mata ha ya kunu min sulufi to yana nan wa mata ha ya ce ya yayi sai ciwon ya yi mai tsanani sai ya mutu to ya yi yadda ya yi ya kunu min sulufi ta dawo cikin sulufi ne don sulufi an ta halitta mai inda a shi kyauta yanzu kashi guda an ka yayi cikin ciwon nan da an ka yayi mashi kawo kashi guda shi wancan da ya yayi nashi na ya yayi saura a kawo masu gado kayan kun ji wannan hukunci ko da a ce ya warke da ya hiyar ta yi to amma raunin daga baya sai ya fashe shi na kun kaji ya ce wato min kabla wato kabla inda malin jiraha kamin raunin da fashe jini ya yi ta zuwa sai ya ce ya yaki ashe ciwon na ajali na sai ciwon ya zo ya girma sai ya rasu da shi to ya kuna min sulisi ya yi ya ce za ta kasance cikin sulisin dukiya ta kashi guda cikin uku kun ga kamar yan mai kuɗi na misali yana da wasu kayayyaki to in an ka kwatanta ka iyakar ta kashi guda ko kuma ta kai kashi guda cikin uku na dukiya ce to ya ya ce ta yi an yadda da ita amma idan bai da dukiya ya yi nan ita ɗaita bai da dukiya ya yi nan ita ɗaita to kashi guda cikin uku an nashi saura ba nashi na ba bai iya yayewa dan uwa Allah ya sun ce to baba dai shi ya yi ma kuma mu masu da'a muke gaba mu ba mu san da abin da ya yi bayan mutuwa to saboda haka mun ma mun yayi shi ke nan ai Allah ya gafarta mana ya ba mu da kwana na wani yanzu waɗanda yara masu son kuɗi ne da ubansu wanda ka son kuɗi ne da ubansu har sun san ba su yare ba don an yara na yanzu wani suka son kuɗi suna son kuɗi ne da yadda suka son ubansu Allah ya kare to yanzu mun dawo abin nan da sigar hadis sharwa kitab at-tauhid kala mai ruwaya mai mutahi ya ce wa umar رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da safai ne la ta tsaruni kakkuri ya bona kama da rashin nasara ibn maryam kama wanda nasara sun kai yabon isa dan maryam sun iyaka inna ma ana abdu ni dama bawa ne ni ba kowa nake ba ku je yadda ya ce ka koyi makai ne abin na girma yana tawabi ya ce inna ma ana abdul dama ni bawa ne wa kulu abdullahi wa rasuli ce mini bawan allah zuwa allah haka da jawo sharwa Kauru an umar kuwa ibn khattab wato ana ni umar ibn khattabi ibn abin ibn khattabi ibn nawfali da nuna wafayin a na sanda ibn abdul uzza ibn rabah abin na rabahin da ta mai dubo haka ibn abdullahi ibn qaradin abin na ibn qaradin qaradin da dam da qari qaradin ibn razah wato zira'i razari sun mazarin da ra'un sannan zari abin na hafifa hafifa ta idiyya hafifa wato sun mazarin hafifa zarin wanda ba ta da dubu Ta ba ta da tasiri. ibn ali ibn ka'ab al-qurashi al-adawi duka wannan Na saba kuma ɗan haɗari ce ya kalista ne shi ɗan haɗari al'adar amirin mummuni shi amirin mummuni ne wa abdul sahabatu ba da sadiq bayan abubakar ne, sauran sahabbai ya dara su daraja radiyallahu anhu waliyar a ashirar tunina ya jibanci shugabancin duniya shekara goma wa nisfan da rabi shekara goma da rabi yana shugabancin duk duniya da ba wai kamar najeriya ko kuma kamar jiya ba duk duniya gaba ɗaya famtala a cikin duniya adalan duniya ta cika da adalci ko ina wa mutu hati a yi ma maliku kitara duk aka kitara kwanuka ne an ka ci ƙasa kitara da yi, wa kaisara da ƙasa kaisara wasu shahada fi bilhijja ya yi shahada cikin watan zalhaji sanata talatin wa ishirin na hijira annabi na da shekara ishirin da uku da ya shahada to shi ya rawaito wannan hadisi Allah ka hada mu aljanna da Umar ka kare yarda ka da maka da shi ka hada mu aljanna da shi yace kaulu cewa da ya lata da runi kama adaratin nasara ibn maryam kada ku yabe ni ko wace iyaka kamar da nasara sun kai yabi laifuka sun ka wuce iyaka da yabo ne ya ce al'ijirawu mujawar gasar haddadin madai abinda aka ce mai ijirari wato mutum ya wuce haddin shari'a wajen yabo da madai wani kalli da iya da yin karya cikin yabo amma da kun ka ga mawaka na yi yanzu wato suna ta yin ƙari da abinda ya kamata a faɗai daidai to shi aka ce ma idiraki ƙalahu abu sa'ada ce haka abu sa'ada ya faɗa ya ce idiraki ke wa ƙala gairu wani ne ya ce kuma latu da latu duruni bidan mai tayi duruni wasu kune layi al-muhammad la tuduruni min al-ijrai ai la tamdahuni bil badil kada ku dore yabona da farna kada ku dore yabona da yabona da barna haka kada ku yi haka au la tujawazu alhadd limati ko kuma cewa ya kai ka ku wuce haddin shari'a wajen yabona wajen yabona kan ku wuce haddin shari'a wajen yabona kaulu ya ce innama ana abdun dama ni bawa ne ke bakulu abdullahi wa rasulu ku ce bawa Allah ko manzo ne ai la tam da huni kada ku yi yabona ba ta gado da madani ku zurwa ba ga yabona kama kama galatin nasara fi isa kama wanda nasara sun kai zirgi ga yabon isa yau da gobe suna cewa shi abba fa shi abba ba su an kai shi a Allah shi yabo da ma abinda ya ka kai mutum gare ka shi ya sabon ka ga ana gudu da rai so ana yabon ka ana ƙara maka girma kaɗan har a ƙara ma girman da ya yi ka kun ga da wannan yabo na sun kari annabi ka sun ka kai ciya ya zama ɗan Allah har sun ha kai ciya ke shi ne a Allah ba wani Allah in shi to duk malamin da Allah ya taimaka yana girmama shi to an fita da masu yabo da shi sai sun kai ga ce mai Allah in dai Allah ya girmama shi in dai Allah ya girmama shi ya daraja da shi sai an kai ga ce mai Allah shi saboda kun san su masu yabo abin da suka dibi irin karamomi da kai zuwa daga wurin kai da suka yanzu in dai mutu Allah ya girmama shi ya yi ayyuka masu kyau duk abin da ka gani bana in ba sai sai ka ga wanda ya fi shi alheri ga wannan mutum to su ko suna ƙara ganin girmamawa da mutuntawa Allah suna ƙara yabo har su kai da cewa ya zama Allah gaba da saboda haka ce kada ko abin nan wato ku yabe ni ku zurba ba mata ga rubi madari kama galatin nasara ke isa kama wanda nasara sun ka zurba ga sha'anin isa wadda wa biyan rububiya sun ka ce annabi isa akwai rububiya ne yana iya kashewa yana iya rayawa yana iya azaitawa yana iya talautawa kuma sun kai shi ga wannan ƙarirai to annabi ya ce ni ne ba kakwai ni irin wannan ya ni ne ma ana abdul ni dama ni bawa niki abin na abin na fasafoni fasafuni bi zalik wato fasafuni bi zalik ku sifanta ni da wannan kama wasafa ni bihi rabbi kama wanda ubangiji na ya sifanta ni da ce mini bawa subhanan ladhi asara bi abdi kun ga ya ce min bawa to ku sifanta ni kama wanda ubangiji na ya sifanta ni wa qulu abdullahi wa rasuli ku ce min abdullahi haka Allah ya ce wa rasuli ku ce min manzo ne shi ba Allah ya ce min Muhammadu Rasulullah ya ce manzo ne nake to ko wadan da abin da ya faɗi ne da shi fa ba iba a ubaru kuburi kun ji annabi kenan amma bayan kaburbura sun kiyarda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne kamar wanda ce a ce mai to bayan kaburbura sun kiyarda da wannan ubaru kuburi sun kiyarda da wannan su kawai sun yarda su da suna illa makhalafatan illa makhalafatan al'amri babu abin da suke sai sabawa ga umarni na shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa abin nan wartika wartika banda nayi da kuma kokarin su hau ga abin da ya hani gare shi duk abin da ya hani gare ya ce a bari shi suka kokarin su yi abin nan da ya ce a bari su ba wai maganar abin nan azaba azabar Allah suka gudu ba babu ruwansu da abin da Allah ya ce babu ruwansu abin da abin da manzo ya ce amma wanda ya daidai da ra'ayinsu suna aiki ko da mai rauni na kuma suna aiki da shi amma wanda ya saba ma ra'ayinsu ko mai inganci ne ba za su yi aiki da shi ba wa qulu abdullahi wa rasuli ku ce bawa Allah nake manzo ne fa ba ubadu qulu illa makhafata makhafata al-amri wa tikabata nalahi wa naqadu suka walwale ma annabi wato suka yi mai kishiya a azamin manaka da yawa wadda ta yi girma wato kishiya babba wa zannu wa annawa idza wattibu bi annahu abdullahi wa rasuli wato su mushrikai sai sun kai da sun idan suka sifanta manzon Allah a shi bawan Allah na ko manzon Allah ne wanda annahu ya dari wanda wula la la yud'a shi ba yin addu'a gare shi wala yusaga kun ba abu da taimako gare shi wannan na ce ke haka, ba yin ta gare shi haka kawai ana bin ka bashi wato ka ce Allah don manzo Allah ka ba ni kudi na jiya Allah don manzo Allah to ba ni azaba wannan tauhidi ba ko yan rala ba ko sun ka da ba eh ko yan rala ba ko sun ka da yiwa da yin Allah don manzo Allah Thank hmm. you. Hmm. Eh, shi kawai Allah da annan manya da jahilai amma dai har hada amajirai suna Allah ta mazo Allah sai eh, suna magana sun zo zuwa da hakan don Muhammadu Rasulullah duk ganin suka nan kwarai na son kai malam jahil ke hada ni gari da Allah ya yake jahili ko ba ka ba wani karatu kwarai har dai mu shirkai eh har dai mu shirkai tunda shi bai san abin da a son manzo Allah bai sani ba shi shi wani mawakacin kari na kawai ya hawa hanya saboda haka bai sa abin da an manzan Allah bai sa abin da a ne ko bai sa abin da ke yanci to bai zuwa makaranta bai zuwa makaranta duk inda kaga suna zuwa irin wa'annan makaranta ko wurin wa'azi ba wa'azin kwarai na ba in kaga sun taro wajen wa'azi to sun taho na kawai irin wa'azin nan da aka yi a wani bari ana ta ban dariya a yi ta dariya a tashi mutum da taso da ko zuwa ne ta yakan ne taho to suna zuwa irin wannan wa'azi wanda bai wannan ce wannan bai waye ba irin wannan wa'azi ai dore a kai ne yanzu ba a yi dore aka yi mai wannan wa'azi bai waye su su sun kawai waye shi ka ganin gaskiya mutum da zai zuwa wani wa'azi gaskiya a abubuwa ne sun kwaji ne bai yi karatu ko bai zuwa inda aka yi balle ya ji gyara ya wani abu in ba ga karatu ka bi shi sai babu za a iya ce maka ba daidai na maka yadda yanzu ga mutum ya ce ma don Allah da annabi ka taimaka ni gaskiya a zan taimaka maka na Allah amma kamar ciyara Allah da annabi kai bai yi karatu shi kai dada wurin kokarin siya ba wanda za da ya ce ba ka sa ba za su ku kai shirin wa yanzu ba ma shi na son yin da gani wurin da yan an san kamar ta su da mutanen wurin da wasu mutum guda ɗaya ya hau zan ba duka rufe mashin kun da wasu wasu ku kasa amma wasu da mashin da na dole kun da dole ba yanzu kana jin wanga haɗari kuma kun san mai yawan mutane ciki ne suke ko sani ko sun da sani ko sama. mai yawan mutane cikin hadarin nan suke kun amma babu ruwanku sai an sai lahira sai an lantarki ku sai ku shirya an sata za ku bari yanzu eh, ya sa ka gana ganin wani zai zuwa baka doko cewa shi kenan wannan na hana gobe ka ɗaukai kuma in wani bai tau ba wani wannan tau ba wani ce ma bai ta ko wani wanda ka tawo shi dai abin da na ka so ku sani ku shi dai an sanda za ku ba Allah ranar kiyama in ya san da ku me yasa kuka ganin abokan ku ba su sani ku gane shi haka ne in ya ce mai da gida sai ya so ku a wani gaya muku na nake ni ba zan da ba in ta ka tai lahira ku shi ne an sata za ku ba Allah don na san sai an tambayi ku Thank you. haɗa yanzu nan wurin wani da yake ba gida zai ta ba aiki na hana yi hana aiki da ya ce ba ka da aiki hana shi aiki na yake wurin ba zan bai ba yau, bai hana gobe ya tawo kuma ka ce yanzu dai kuma duk in baka samu kowa da sarri sama ko nan kusa ka zama da wani mutum ya yi maka hanya duk tsawo shi Ka shi wa aiki Allah ba abu ne zargi mai zargi da shi ba ku ba gudu duk wanda kuka da mai zargi ku ba da zargi ne bismillah kai shi zargin bismillah kai in dai Allah bai zargi ku ba ya yi mutane yawa gari yi wanda kuma mutane ah, kuma suna da yawa don baka samu wani bai tabo wani na tabo eh ka ga ko shi kullum yana dawo eh ka ka wala mai lokaci yayi zan mutu kana yana an jinwa suna fitowa an wani bai togo wani na tawowa ni ko sani wasu abin da za ku faɗa ga abin da wani na sani inda ya kan na san in wani bai togo wani na tawowa kuma wani ko bai tawo ba yau gobe in ka tawo yana tawo gobe wani kuku ya tauye gobe kuku ya za a yi wani ko bai dawowa in ya tawo wata rana wata rana bai tawo abubuwan haka an na suke mu su haka ko shi ne wa'azin wata rana ba kuna tawo ko ke yawa wani ne yan kuka tawo ba a hau wata guda aka yi ku gani shi ba kuka ta wani ba ku gani ne ya share wata guda ba ku gani ba wannan duk da wannan duk da mun kai rabe ba mai sallah bai ta mun kai cikin lokaci ko ko ko tsakiyar lokaci mun kai eh amma inda ya san kuɗi aka bani na ayi bai eh saboda haka shi ladan nan kudin nan sun yi mai ita to wannan duka kaga tayin lallaba ta aka dai yana cikin yawan da aka lallaba tun da kun gane ko ne malam ka ai in dai karatu in dai karatu na akwai na dare akwai na rana akwai na marici wani ya kaga guda bai zuwa saboda ta ga uzurin banza na ya kawo ma to da bai kawo na mariki ba na sahi ina ce na sahi wanda aka yi sahi ina ce na dare wani wuri ka zuwa na mariki ba aka wani wuri ka zuwa saboda wannan duk magana za ka kawo maka ai shi karatu ba cewa an kai dole sai wuri guda da ina da ina ya gaba su duk karanta karanta da aka yau ana ma kasuwa ya gaba ba kun sha ne ya gaba shi kawai shi an gaba gari shi to shi ya sa kuka ganin abubuwa ba su ci ba ya ɗaya aka yi don kowa duniya ta buga dole albarkar makaranta bai koma gari ta yi, shi dole ta taimako gari ta to inda ciki yake yana ta wasu. Masu su wata gida ba buɗe magana buɗe baki dai zai ce Allah ya min kaza kuma Allah ya san kullum ana tare da shi tun da ya sa abin na wanda aka da shi annabi ya ce ta arab ila Allah bi raka ya arifka da shidda to bai tawowa wani yau ko matsala ta same shi yau katton kare ta ko kai da katton kare ta ka koma mace ce waye ka taimaka mai ya dawo da arziki ko kai kan mata cewa Allah ce mai gaba sai Allah mai shi kamar shi ni dai abin na ta kofin lura shi duka duk wanda ya kawo da kai ga Allah gaba ɗaya Allah kawo da kai yake gare shi gaba ɗaya amma in kana kana yau ka kawo jini ba ka samu zuwa wasu aka ka kawo haka dai haka dai to sai a ga ta mu'amalar nesa da nesa rasa ka tawo a yi da kai rasa ba ka tawo ba kuma ba a yi da kai to amma ka yi tabbatun abin gaba dai wani in ya fada matsala kamar ganin almajiri kake kamar ganin kana ibada kamar kana a kwatantawa bukatocinka na samu duk kake da Allah ya nema wata matsala in ka tunkare da ko kai ka rasa abin wani in mazai ta zo da matsala sai ba kan matsa ma Allah ciya shi a tausaya mai ko kai sai sai kai ne da bai tausaya ba ko kai don kama ganganci na haka mutum bai sani ba bai sani ba Allah ya kare ma Allah ya kiyaye wa ba ubadul masu bauta kabarura sun ki su yadda illa makhalafatan da amri sai dai kawai su saba mu umarni ne wacce kaban da nahayi kuma su aikata hali ne wana suka yi suka yi jayayya da shi ya faɗi suka walwale. a azamar munakada walwalewa wadda an mai girma wa zannu annahu idza wasafuhu bi annahu abdullahi wa rasuluhu su masu bauta kaburbura suna da tunwa idan sun ka tifanta annabi sun ka shi annabi abdullahi bawa Allah ne wa rasulihi manzo ne wa annahu la yud'a shi annabi ba a addu'a ana cewa ya annabi ka bamu kaza ya annabi ka bamu kaza Allah aka cewa ya bai wala yaka gasu bi ba abin da taimako da shi ba a ce Allah don annabi ka yi min kaza wala ya zaro da ba a yi alkawari gare shi a ce Allah ina da lalura na yi alkawarin eh, eh, eh, naira ga goma a kai ta ga manzon Allah ni ko ka biya min bukata ta an kace musu wannan alwashi ba a yi ne wala dawo bi hujrati ba da waji ga kabarin annabi wa annahu laysa lahu min al-amri shay'un babu wani al'amarin gawara ko rahama ga annabi ga Allah take wala ya'lamu min al-ghaibi illa ma 'allamahu Allah annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi idan an ka wada musu haka na annabi zalika hadman li janabihi cewa ya san gaibi a a dawo ana cewa Allah don annabi hadman li janabihi rutawa na ga gehen annabi wa kada wa gaddan min kadari kuma abin nan shi eh, nakkatawa ne ga kadari daraja wa rafa'u fawqa manzilati sun ɗaukaka kashi saman matsayi ne wadda auhihi ma da atin nasara sun yi da'awa ga annabi irin da da'awar da nasara sun kai fi isa ga annabi isa sun kace Allah ne ko da Allah ne su ma masu bayan kabari su ma sun yi irin ta aukari ba mina ko kusa gare ni ba sa aluhu ma ga da rata zunubi sun tawo inda kabarin annabi suna roƙo ne gafara wai magazirar ta zunubi wa annabi suka roƙo ya gafarta musu zunubai wata da kurubi wanda an bakin ciki kuma sun to inda annabi wai annabi suka roƙo ya ya musu bakin ciki da da kurubi ya kureye musu bakin ciki wa kad zakara shay zakara shaykhul islam bi kitabi al-istighatha shaykhul islam ya ambata cikin al-istighatha wato sunan litai eh, wato kamin wannan suka ce wai duk inda kace ba a annabi bai san gaibi ba ba a da waji ga kabari ne ba a kuma abin nan da laisa lahu min al-amr shay'un laysa annabi zalika hadaman li janari wai ka kai wato ka rusa gehen annabi wa gaddar min kadari ka rage kaddar da wai kai na kasa annabi na kai ba ka son annabi wace ku kuna wani ko kun ga kun ji abin da sun kawo haka nan na su inda bayan kabar gura suke in ka ce musu a aji annabi inda yake shi a kai na kasa annabi na ta kai ba ta so wanda bai ya samu lalura kawai sai shi yana tsawari shi ya ga a bayan kafafuwa suka cewa babu ba ibada mafa madina na wurin ibada ne mutum ya je umra hazaina wai ya kare dukkan kwanuka ne saura kwana uku banda gobe zai dawo to zai ce a kai makka in ya ta yau da marece ya yi umra da daddare da yi na wasu haƙi ya dawo a taimun shiga makka ba wurin ibada ka ba ba wani ibada ta ba kai ka gane ta shi kawai ya yi ta wuri da salama makka ba wurin ibada nan dai muka tsaya madina mun gara abin da muka kare kabari ya kusa bayan kabari ba su ganin wani Allah wanda kai kama kabari ba su da wani Allah wanda kai kama kabari sai wanda ka bauta kabari ya ake kabarin mai gida to ni kaga ba sai kaga ba to gaban shi ya ga kabarin mai gida sai wa gada da kar shekul islam shekul islam ya amma ta bi kitabul istighatha cikin littafin da kitabul istighatha an ba da ahli gamani ga wani cikin mutanen zamani annahu zawwaja al-istighatha da rasul shi wannan mutum ya ce ya halitta annabi taimako da annabi fi kulli ma yastaghasu bi billah duk abin da aka neman taimako ga Allah wannan abin wanda ya za Allah ya ce a nemi taimako gare to in ya same ka kira annabi kawai sarka kira Allah wani wani wasa na ba biyu ba, kuma ya rubuta littafi ga wannan cewa duk taimakon da Allah ka yi annabi na yi ya rubuta littafi kuma a kawo wa kana ya kula inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ya alamun fatiyar kai wata annabi ya ce ah, abin na wa inda hu mafatihul ghaibi kuma la alamu a illahu shi wannan mushrikin bawan kabari ya ce a annabi ya sani amma fati ba gaiba fi la alamu ha illallah wanda ba wanda ya da sai Allah ya ce a annabi ya sani kuma wa haka an akhara shi shekul islam ya rubuto kuma ga wani min jinsi wanda jinsi ne guda da wancan duk bayan kabari na ya ba shi tajirisa ya ce karantarwa ma ya kai cikin makarantu ne wajen tabo ilin fitowa har jingina shi aka yi ga fatawa a ce shi fatawa annabu ne ya kuni shi ya kasance yana cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya alamu ma ya alamu Allah lalle annabi duk abin da Allah ya sani annabi ya san shi kuma ku san a nan hukuma wai mai fatawa ne. hukuma san da ake zama to ya za a kama irin wanga kabinci ya warware shi sai ce gaskiya sai tabbatar da shi wa ya kadiru alama ya kadiru lawa ne kuma ya ce duk abinda Allah ka iya a na taimako annabi na iya shi wa inna hada sirra in takala in takala ba da wila ya ce kuma wannan sirri da da Allah ya sani wanda duk abin da Allah ya sani Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya sani to wannan sirrin na annabi da annabi ya mutu sirrin sai ya komo ga Hassan bayan Hassan ya mutu sun ma intakala fi zuriyati Hassan sai ya kira su cikin zuriyar Hassan ila abul Hassan shaji har ya kawo ga abul Hassan shaji wa kadu suka ce hada maqamul qudud wannan shine maqamul qudud kuna ji cikin dari ko kiyana wannan qudud to duk wanda sun kace sun ce kulubi na abinda duk Allah kai shi na iya yi ne wurin su girma ne guda da Allah da shi na iya girma ne guda da Allah ce sun ce hada maqamul kutubi al-gausu wanda shine matsayin kudubi ko shi ko shine matsayin gausi al wanda shi ɗaya na gausi shi ɗaya na aljami ya hada kowace irin ba da Allah ya kusa duk sai ba Allah ko wani iri gausi na da ita kai tana ji ana wadin gausi ba ka sa abin da aka yi da gausi ka ji gausi ga mutane na sallah amma sallah za ta su gani tun da sun ɗauki wani mutum sun girma sun ce makami ne guda da Allah shi ma Allah abinda duk Allah kai yana yi hmm. Hmm? to ana rawa shi yasa ka ga Allah ma ya da yaka mashi suwa a hukuma tana so ta girmama su saboda sun maki mata idan sun ka gane ka ɗan siyasa ƙoƙari suka tsaye ka karawo kana son shi ke na sai su maso kusa kowa ya koma da duk da haka na hayin sun kasa kama abin da suka zo su kama hayin sun kama sun kasa su kama abin da suka zo su kama duniyar da suka bauta har yanzu ba su cin mata wa min haula ay man yaqulu cikin waɗanda kai bayan kaburura akwai mai cewa fi qawli Allah ta'ala cikin magana Allah wa sabbihu bukratan wa asila inna rasula sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yusabbahu bukuratan wa asila ai annabi shi na za a wa tasbihi wa sabbihu ko yi mai tasbihi annabi a kan ba Allah cewa yi ko ba Allah tasbihi ba suka ce to ba Allah a kan ba annabi a kan ko yi ce ma annabi tasbihi bukuratan wa asila wa min man yakulu cikin su akwai mai cewa na hanu da abudullah wa rasulahu mu da Allah da manzo ne muka bauta gaba ɗaya wa ya ji alunan rasulun ma'abuda suna kai manzo abin bauta ƙultu ya ce wa ƙalar busari ya faɗa wa inna min judika duniya wa darratiha wa min ulumika ilmul ilimin wal qalam malam busari yace ni sarkin maharauta wa inna min judika duniya ya ce kai annabi ya ba annabi na ya kai ya ce cikin kyautarka akwai duniya in ka so ka ba mutum duniya kai annabi kana ba su ba wa Allah wadda rata da kishiyarta in ka so ka ba mutum lahira kuma kana ba shi wa min ulumika cikin ilmominka ilmin lauyi ka san duk abin da a cikin lawal ma mahfuzu da Allah da yake bada wal qalami duk abin da alqalami ya rubuta wanda shine abin da Allah ya fara sa alkalami ya rubuta ka san shi yabo na yake mawarauci na eh, bai san wasu maganganu da ya yi shi kawai dai ya ga an ce addini ya zo garinsu kuma ai bayanin matsayin annabi shi ko mawaki ya dawo da wurin harauta sai ya hau baki ne mawaki na kuma yana yi suna rubutawa sai an ka rubuta ba ko ina ya ce yau karatu ya sani abi ne Allah ya koya mai ga waka sai ya ga annabi da wani ai in dai ya bona kamar karatun mu na jiya ko wacce ya bude ka sai ya karya sai ya ba ku ganin mawaka yan siyasa ba ku jin kwafin da suka yi to haka nan na abubuwan suke in dai mutu an ka ce maka in dai yabo na zai yi in dai yabo na to in ya wada gaskiya wani wuri wani wuri sai ya kuskure ai shi yasa hasali bai da sabitu da ya bawa ka an ka ce mai danne bayan Allah ya yabe ku ya ce wasu ara'u yadda bi'un umar gawo alam tara annahum fi kulli wadi yahimun abin nan wa annahum yaquluna ma la yafalu illa alladhina amanu wa amilu salihati ku Allah yace illa alladhina amanu to da kabbari ne da riya yace wa ka ba ta yi ba ba ta yi ba ta zamanin annabi shi yana gyarawa yanzu ya sa su sun kari abin da a karya sai shi gyara ai kun ga wata rana wata yaniya ta ta shi tana irin yabe yaben nan ya kyale ta sai da kai ta ce wa ina nabiyyun ya alamu ma fi gari cikin mu akwai annabi da duk abin da za a yi gobe ya tashi ya ji kai kai ga da magana ya buga mata tsawa to yanzu in yanzu na za ta yi bayan bai na wane na wanda zai buka rantawa amma wannan tana sai ya kyale zai ta ce wa bina na biya alama ma bi gadi shi kuma akwai annabin da duk abin da za a yi gobe ya sani zai kula mata sawa to haka nan da irin wake-waken a ce saboda haka a waka inda irin wannan ta ce ya biya ya bi inda dai irin wakan da titu al'iyaji ta ta shekaran jiya shi kun gaba ya bona ya kawa kowa ba shi bayani na kawai ya kai bayani na kawai ya kai Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi mai kyau Allah ya sa aljanna mu koma kuma waɗanda sharori da kun ka jiya na masu bauta kaburbura ku ta addu'a Allah ya tsare su su wagare suka yi addini su wagare suka yi historic addini da kyau su wagare suka masu addini ko su dan ba su kai musu ba to ba ku jin wani ya ce ya dan hodiyo jihadi ne ko zuru bai kai ba ba ku jiya ba to su gari suka su ma hannun hodiyo ko ɗaya tsala da mai karatu ya gara ko da ka kawo mai lai talaka min al'amur shaiku ba a bari yanzu wannan gada saurayi da an ganka almajiri sai an sama su ta gaba da su don mutum kana karatun su kana gane a cikin to sai a samu ka doka a ana ma karatu da an doka kana zai haka nan dai na kaka da yasu har har ka an zuwa kan da an zuwa Allah ka wuce sai Allah shi ka da an zuwa Allah sai Allah Eh ba su so ne don an riga an koya musu a duk wanda aka malami na shirki sai ya faɗa musu don ya fara ana ana karatu kuma ya san duk yaro ne kan yi sai ya kai can. Mun ji yawan su ba. Ai akwai wani malami malamin dariƙa yana karatu wajen malam abokan gudu shi kai mana bayani da kai ya ce abokan gudu na ta karanta sai suna ta ji kyau sai zan ga ce mai ma ce malam ba ka samu duka samun tauhidi wanda ya kamata ni karatu yace kana so yace yi eh, sai ya ce ta wata rana ana karatu sai a kai wa kade balaga tilwa ka hasu. Tijjani a Ahmadu Tijjani. Hakika wukaha rashin kunya ta isa matuƙa ga Tijjani Ahmadu Tijjani. Sai an ka ce gaba da bayanin abin da ya ce. Sai yi cikin Bayan an ci gaba da karatu da an ka gama an tashi mutane sun wace sai ya dawo ya ce malam ta san haka da yake. malam yau shekara ta wajen goma sha wani abu tare da kai malam baka faɗa ne sai ya faɗa ma sannan baka yadda ya ce sannan ina faɗa ma baka yadda barin ma karatu za ka yi da wani na amma yanzu da ka taba da karatun ka gane addininka ka karanta da kanka ka gani ka gani yau ya ce amma sannan ina faɗa ma baka yadda bari gudu na ma za ka yi shi ka faɗa mana da kai da yake ya fi suka yi ba ya ce wallah malam bai faɗa mai harka nan ba da kyau kuma da ya zaune da shi makaranta shi karantar da ɗalibai kuma yake faɗa mai a hanyar ga tashi masu da kyau eh, shi da kai ne yake mala ya samu mai da tashi tauri sai eh, mala ya ce ya samu tauri ana ta karatu da sai an ka kawo nan to haka na suke in ka so da sauwa ne ka cike sa wani da bai sa ka kadai bai yi tsaye eh, amma kyale shi a karanta ga tawhidin na shiga sai kaɗan yana shiga sai kaɗan in tawhidin ya tabbata to shi kenan babu abin da za ka yi mai bashi shi wanda ne shi ni kika wada mun ya ce ga da yake ya ce shekara ta goma sha wani a wata da malam malam bai faɗa mai haƙi da yake bai taɓa da da to su su malam ya kima gare su ah, ko wasu mutane gaggawa gari su a yi gaggawa a hana su ko a yi kai gaggawa a hana shi gaggawa ce ya Allah ya gafarta mana. ya kara mana imani da tsoro ne da ya bara sai da salati sai mai wa annabi masalaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala